na ce ba ka tafi da motar nan saboda ka sami sauƙin abubuwa to na gode kamar na ce ba, don Allah idan ba za ka damu ba in ka dawo, ka zo ina son ganin ka. Ai, har yanzu a ƙarƙashin ki nake, zan dawo insha Allah. Ai, ka san abubuwa sun canza. kamar na ɗauka ai ba za ka zo ba ni sabaran ki daɗi dole zan zo dama wasu maganganu nake so mu yi da kai amma kafin fara kamar ni ko ina so in tambaye ka. Me ya raba ka da matarka? Ba komai. Yaran ka nawa? Ana biyu. Kana tare da su ne? Da kin taimaka min bar wannan magana? Da ya fi min. Ka taimaka ka faɗa min wani abu. Saboda. Mu bar wannan magana idan har kina so in kasance cikin farin ciki. Me yasa baka ka so ka faɗa min wani abu da ya shafi rayuwarka? ba na son tattauna duk wani magana da ya shafi harkan gida da koma wani saboda haka da ba ki taimaka ma wani wannan magana da ya fi hankali da Allah mu bar magana. Haka ne, ni ma kuma ba na so na wanda nake tare da shi na cikin wani hali. Da za ka taimaka ka faɗa min abin da ya shafi rayuwarka, me yiwa ko zan iya taimaka maka. Har yanzu ina kallon ki a matsayin uwar giji a ta. ba na so musu ya sa wani kaso na mutuncin da nake kallon ki da shi ya zube ko kaɗan ne Allah mu bar wannan magana idan akwai wata magana da take da muhimmanci amma ba wannan ba as you wish ba zan takura maka ba da nina ba na so a takura mu. dare ya yanzu ya kamata ka je ka samu ɗaki ɗaya a cikin ɗakunan gidan nan ka kwanta wannan kuma lokaci? Cikin garuruwa ma. Dare sai ya waye. Har na fita na je na dawo. Yanzu karfe tara da rabi. Wani asibiti ka mai da yaranka? Yaushe kuma ka mai da su? Wannan wace irin rayuwa ce wannan haka Wani ne shishigi ne wannan a cikin al'amarin mutum haka? Tun jiya kike ta bi na sai kin san wani abu da ya shafi rayuwa na. Ina ta kakkaucewa ina ta kakkaucewa. Ya haka ne ne ne. me yasa kake mu haka kamal me yasa ba ka so ka dinga tanda zuri'arka ka sani dalilin da yasa nake son kusanci da kai ban sani ba amma dai kawai abin da na sani shine ba na son ki min shige a cikin al'amuran rayuwar iyali saboda duk duniya ban da mahaifiyata babu abin da nake haɗawa ne a ta gaskiya ni a cikin zuri'an na wani menene a ciki ban da talauci ni ban taɓa tunanin ma zan zo in yi aiki irin wannan ba ban taɓa tunani ba aka ce min zan yi zan ce ƙarya ne da ilimina da komai da karatuna yanzu na kai zagandun da kaina ina wannan aiki na tabbata da na tsaya na amfani da ilimina da yanzu ni ma ina watakila matsayin da ke kai hakuri, babu namiji na taɓa ba mu a rayuwata babu kuma namijin na taɓa mashi abu na san cewa ban kyauta ba sai a kanka ki haƙuri kuma kawai ba na so ya tuna min wani abu na bakin ciki da ya riga ya wuce yake ƙoƙarin manta da shi kai zan ba haƙuri Assalamu alaikum. sun da aiki ya sani dai kamar ni ina so ya tambaye ka wai ka yi karatu kuwa na yi karatu amma dai ban samu daman kammala ka ba me yasa baka kammala ba ko ba ka so ka yi amfani da kwalinka wajen neman aiki ne ina so amma dai kawai yanayin ƙasar ne akwai matsaloli gaskiya sai dai kawai na tsira da aikin hannu wato kanikanci amma to me yasa baka nemi tallafi ba a wajen gwamnati na nema na tura proposals duk inda nake tunanin zan iya samu har bankuna amma babu wani labari har yanzu ni sunana na Khadija Gidado na taso cikin rayuwar jin daɗi saboda ni kaɗai mahaifina ya duk da mahaifiyata ta rasu amma hakan bai sa na mance da ita ba na taso a cikin isa iko arziki tunƙaho fariya girman kai duk da na san ina da hakan amma ban san cewa rayuwa za ta iya canza mun ba zan yi taka wanda nake so a san da nake so haka zan iya yi wanda nake so a san da nake so haka kuma nake zagin wanda nake so a san da nake so ashe akwai san da rayuwa za ta haɗa da wani kai kaɗai ne namijin da nake jin tsoron fushinsa ko kuma kai kaɗai ne namijin da ka faɗa magana da take cikin ranka baka ji tsoro na ba ko shayina kai kaɗai ne bakon namijin da na sani a iya mazaje don haka ya kamata mu yi aure inda kana so na saboda kai kaɗai namijin da zaka iya bani umarni na bi zo abubuwan nata ne gaba ɗaya sun wuce duk yadda mutum yake tunani shi yasa kwata-kwata ban so ma wani ya ji wannan abin ba amma na yi ta ƙoƙari in shanye abin a ciki amma abin ya gagara har sai da ta kawo mu ga wannan matsayin ke kina jin abin da ya faɗa wannan irin laifi kika aikata har ya yanke wannan hukunci ta tare da cewa da yana haƙuri da ke eh, yana yawan ikirarin ina masa laifi amma ni ban ɗauki wannan laifi ba na ɗauke shi kawai kishi ne da zargi irin nasa ke abin da ya kamata kenan ki gaya mijinki ai wannan kaɗan kenan daga cikin irin buƙatun maganganun da take gaya gaskiya ne dole ka faɗi haka tun da ka zo gurin da idan kai magana ana goya maka baya dole ka saki baki kana ta surutu kamar indararu to wannan ba daidai ba ne ya isa ba sai ke komai ba wannan duk abubuwan da kika anan wajen ya tabbatar mana da abin da ake nufi sai ko magana ta gaba shi ya sa muka gayyato malama don ta gaya mana abin da musulunci zo da shi a cikin wannan abu to bismillahir rahmanir rahim malam kamal ba abin da ya kawo wannan abu illa maganan yara shi ya kawo muku wannan matsala kuma kar ku manta za ku rabu da su ba kun san har abada ba yadda za ku yi da su ba za ku iya rabuwa da su ba to ke malama habiba yanzu menene kike so so nake ya bani yarana wannan kuma kin farka abin da ba ma zai yi ba ko kaɗan ke me yasa za a baki yara ba shi da mahallin da zai zauna da su ne saboda in sa su a makaranta in ba su abinci mai kyau da sauran ababen rayuwa to shin kina nufin cewa ba shi da abincin da zai ci da su kwarai ba shi da shi ba shi da abin da zai ciyar da su idan har yana da shi to zai ciyar da su da abu ne mara kyau a bar shi ma a ce yana da shi ba shi da inda zai da su sai dai in kan titi zai je dinga musu shimfiɗa kina nufin ba shi da muhalli kwarai da gaske ko a ina kuke zaune da shi a gidan haya muke kuma ni ce nake ɗaukan ɗawainiyan biyan kuɗi gidan haya ni nake biyan kuɗi duk shekara ni nake cire naira dubu ɗari biyu da hamsin in biya kuma na yi imani ba shi da wannan kuɗin ballanta na iya biya musu kuma yanzu na bar gida na sake gida kuma na yi imani ba zai iya biyan wannan kuɗin da nake biya duk shekara ba dubu ɗari biyu da hamsin to malam kamal ka ji abin da ta faɗa ka yarda da abin da ta faɗa eh haka ne gaskiya a yanzu dai Allah bai hore min abubuwan da zan ɗauki ɗawainiyarsa ba amma zan iya kai su wurin mahaifiyata a ajiye su kafin Allah hore mu. Ba zan ɗauki yara ba. Ai ka riga ka san irin zaman da nake cikin gidan miji. Iftila'i Kuma matsalar shi idan aka bar su a wurin ta. Wani tabbaci kake da su? Mahaifiyarsa ce fa ita ta haife su. Ai ba za ta cutar da su ba ko? Gaskiya ne. kamal ko a musulunce kai ya kamata a ce ka rike 'ya'yanka dama balle kuma ga buwan da ya zo ya shiga tsakani tun da haka ya faru to gaskiya ne a ba ta 'ya'yanta ta riƙe su abin da za ka yi kenan amma idan kana riƙe da su tana riƙe da abinta ɗan kwana bakwai sati ɗaya ko ko kwana biyu uku ne ma idan da hali za su dinga zuwa kana ganin su kai su ma suna ganin ka dan abin da Allah ya hore maka za ka ba su na abincin da za su ci Allah ai ba zai hana ka ba dan abincin kwana ɗaya biyu uku har kuma lokacin da Allah zai hore maka ka samu ka karbi 'ya'yanka su zauna a gurinka. zan iya barin su gurinta kafin allah kore min abin da zan zo in ɗauke su iftila'i iftila'i